Ƙungiyar rigar Yanci International Foundation ta yammatu ba dare ba rana wajen kare haƙƙin bil'adama da mutuntaka ta sa. Taimaka mana da rahoton dukkan wani badakalar shari'a ko take haƙƙin bil'adama ko rubda ciki akan kayan al'umma ko rashin aiwatar da ayyuka ga wakilai da al'umma suka zaɓa. rigar ka, sanya a lokacin da ya kamace. Nana Kabiru amma an fi inkiya da liman mai manja. Na shigo wannan kungiya ne ba don komai ba don ta taimake ni ta ƙwata mini haƙƙina da aka yaudare ni da manufar rijistaran alkali yi mini tallan kaya na saya na tambaye shi kaya wani iri ne ya ce min kayan far mai ne mai na alkali ne na saya mai suna sa'amudu shamaki kudan na nuna mashi ba na sayan wannan kaya sabili da kaya na gwamnati akwai doka a cikin shi ba zan iya siyi ba ya nuna min bani da wata damuwa kaya na alkali ne kan na ji tsoron komai in saki jikina in zo na sai kaya na nuna mishi gaskiya akwai tsoro a cikin wannan al'amari ya ce kan na damu in zo mu je alƙali nashi ne kuma suna tare da alƙalin nan ba za a zaudare ni ko a cuce ni ba na ɗauki jiki muka tafi inda alƙali yake a nan cikin garin kaduna muka zauna da shi mu fahimci juna na tambaye shi gashi gashi yadda muka yi suna mun cewar kaya ba matsala kaya nashi ne a hannun shi zan sai kaya mi magana da shi kaya guda nawa ne ce min jarka ɗari uku ne sai nuna mishi gaskiya al'amari ba ni da kuɗin sayan kaya jarka ɗari uku sai ce min to yanzu kamar guda nawa nake bukata na nuna mishi ina da bukatar guda ɗari amma a hakan ma sai na ɗan je na ɗan yi wasu hekinkimu na ɗan samu kuɗi saboda ba ni da ƙarfi neman ƙarfi nake yi sannan ɗan sai kayan nan ya nuna ba matsala yanzu ina kuɗi na ce eh, zan ba da kuɗi amma in ga kaya ya nuna min kar na damu in saki jikina kaya na nan a hannun shi ko da wani lokaci in dai na sai kaya za a kawo na ce to ni fa gaskiya ba na sayan kayan da ya fi karfi na saboda kaya a hukumance akwai doka a ciki ba na iya sayan kayan hukuma a tallafi saboda ban isa yin hakan ba an sa dokoki a cikin wannan ka nuna min ba matsala kana damu in biya kuɗi washe gari za a kawo min duk ina nake kaya sau nawa ne na ce mutu alƙali ba matsala yanzu yaushe ake son kuɗi a ce yanzu ake son kuɗi in ɗauka na bada na nuna ba kuɗi sai na je na samu ya ce mutu ba matsala yana jira na muka dawo gari da jilsaran shi na nemi kuɗi muje ai transfer na ba su naira miliyan ɗaya dubu ɗari takwas a kan farashin naira dubu sha takwas takwas da jarka ɗaya to so bayan kwana biyun nan kaya shiru bai zo ba sati zai zo mako wannan zo wannan zo har muka samu tsawon wata biyu da wasu satattuka ba maganan kaya to shi na zo wannan wannan ofis na human rights a neman mini haƙƙina su bani kuɗina da su yau da reni su zalunce ni su riƙe mu za mu so mu ji sunan shi alƙalin da kuma kotun da yake alƙalanci eh yana alƙalanci a sabon garin zaria kotuwa ne shi kuma sunan a registrar za mu so mu ji sunan eh wannan dan gari na ne kuma kusan zan iya cewa dan uwa baba ne yana garin kuda sunan ada shamaki sannan za mu so mu ji sunan ka kamar da eh sunana kabiru amma an fi inkiya da liman mai manja duk wanda ka abin tsakanin dai don wannan ne suna na fitacce ne ba wai boyi ba ne kungiyar rigar yanci international foundation da ya mutu ba tare ba rana wajen kare haƙƙin bil'adama da mutuntaka ta sa taimaka mana da rahoton dukkan wani badakalar shari'a ko take haƙƙin bil'adama ko rubda ciki akan kayan al'umma ko rashin aiwatar da ayyuka ga wakilai da al'umma suka zaɓa yancinka rigarka sanya a lokacin da ya kamace